بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومسمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya sake tara mu a wannan safiya ta Lahadi huɗu ga watan Muharram hijirar manzo sallallahu alaihi wa ala wa dubu daya na da ɗari hudu da talatin da biyu na? a ah, watan safar kai ko? na ce muharram na watan safar ba su musta'an wato lokacin ne yana wucewa da sauri sai kai ta mamaki na mun shiga watan safar wanda ya daidai da takwas ga watan daya ko tara ko? na tara ga watan daya wato wanda ake ce ma januwarin a lissafin albashi shekara da goma sha ɗaya a ci gaba da karanta sirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam <clears throat> muna karanta abinda da mai arruhik al-maktum ya rubuta mana musamman a gefen da yake magana akan zuwan mala'ika jibril da wahayi ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan malamin ya bayyana mana cewa lokacin da shekarun annabi sallallahu alaihi wasallam suka kai arba'in kamar yadda yake shine al'adance a sunnar Allah yadda ya saba aiko manzanni ko ya dauki annabawa ya zaɓe su daga cikin sauran mutane ya ba su annabci to mala'ika ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya magana akan wani kokari da ya yi na fitar da ranar hakikatan wace rana ce wadda ya kai ga cewa ita ce ranar litinin 21 ga watan ramadan a shekarar da annabi sallallahu alaihi ya cika shekara 40 sannan sai malamin ya ce bari ya kawo mana wata magana daga cikin gida da ta bayyana mana yadda abin ya auku hakikatan yana cewa ولنستمع إلى عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها تروي لنا قصة هذه الوقعة التي كانت شعلة من نور اللاهوت اسم سولاري عائشة رضي الله عنها ودتك الصديقة آه، رضي الله تعالى عنها wannan lakabi a kira ta siddiqa kuma bintu siddiq girmamawa ce ga wannan baiwar Allah matar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam matar da Allah maɗaukaki ya sa ƙaunarta da soyayyata cikin zuciyar manzanmu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam har aka tambaye shi wa kafi so a cikin mutane aka yi amfani da lafazin mutane annas man ahabbun nasi ilaika annas in aka ce annas kamar musamman a wannan siyakar ana nufin jinsin mutanen baki ɗayansu ba tare da an cire kowa ba domin kalma ce shigar alifin da lamun a cikinta ma'arifa ce ta ista zaraƙin jins don haka da aka tambaye shi akan wannan sai ce aisha aka ce wa minar rijali sai ce abuha daga cikin mazaje fa kaga ya fahimci annas jinsi kenan da ya shafi maza da mata shi yasa sai ba da amsar yace Aisha sai wanda yake tambayar kuma sai ke son kare sai ce to a cikin maza fa wa fi so sai ce abuha babanta don haka wannan baiwar Allah babbar baiwar Allah ce wadda Allah subhanahu wata'ala ya zaba domin ta zauna da manzansa sallallahu alaihi wasallam ta ɗebe masa duk wata kewa da ɗan adam namiji yake so a gummace kuma sannan da wata hikima ƙari shine ya ba da damar ta zaƙulo mana ta haddato mana ilmomi da allah matsaukaki ya fidda su daga manzansa sallallahu alaihi wasallama na cikin gida wanda ba mai iya zuwa ya shiga ya gano duk dangantakarsa sai ita don haka ta fito mana da irin waɗannan abubuwa aisha radiyallahu anha Allah maɗaukaki ya hore mata ƙwaƙwalwa ta riƙe abubuwa fiye da wato adadi mai yawa na mata bal malamai sun ittifaƙi cewa ita ce afƙahun nisa'i in an ce afƙahun nisa'i wato duk a mata ba wanda ya kai ta fahimtar addini wannan zai wasu malaman suna abinda ake kawowa na sira ko kuma wasu maganganu dai na tarihi suna talammusin in an ce talammusin ne neman sababi ko da ba a faɗe shi ba kai ka kwakwalo shi daga cikin wani abu suna nemo daga cikin sabubban da Allah maɗaukaki ya kaddara wannan baiwar Allah ta zama manzo sallallahu alaihi wasallama ya aure ta tun tana karama shi ne don ta sami rike mana irin waɗannan ilmomi ɗin tun tana ƙarama banda ƙwaƙwalwar da take da ita to yaro lokacin kuma da yake ƙarami dama ya fi rike abu masu sira suna cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai rasu likitoci sun yi ta zuwa wannan ya zo ya tambayi manzo sallallahu alaihi wasallama me kake ji yana damunka ina ne yake maka ciwo sai ce idan kuibin dama ne kake ji can cikin cikinka daga kasa to maganinsa shine kaza in kuma daga kuibin hagu ne to ciwo kaza ne ko maganinsa shine kaza in ta baya ne ciwo kaza ne to maganinsa shine kaza kun san a lokacin tun da babu kayan gwaji da za a yi ko scanning nan da nan a gano a wani bangare ne to idan mutum ba shi da lafiya akan yi irin wannan canke canke ah, malamai suka ce sakamakon sauraren da aisha take kawai tana cikin ɗakin ta tana jin irin wasafta magani iri kaza iri kaza in kaza ne to ka sha kaza sai da ya zama cewa ta riƙe maganin wato ciwuka da dama kawai daga wannan ciwon na annabi sallallahu alaihi wasallam idan an shigo an tambaye shi me ke damun ka sai in ya ce kaza a ce ga maganin maganinsa sai zama ta zama ta ta iya hango ta ce abu kaza a ce shine maganin kaza kun ga ashe wato ajiya ce da Allah madaukaki yayi mana a gidan manzo sallallahu alaihi wasallam domin mu sami wato ilimin da babu mu iya hango shi a cikin mazaje in ba ita ba nas'alullah ta'ala an yarda anha wa an yusakkinaha jannatan firdaus a yace mu saurare ta tarwi lana qissata hadhihi alwiqa za ta bamu wato labarin wannan kissar ko kisar wannan abin da ya auku event shine wuka wannan abu da ya auku za ta ba mu labarinsa allati kanat ita wannan abin da ya faru wato wannan wake a ɗin shi'ulatan wani haske ne wato wani kunci ne ne kamar ka ce na haske da aka fito da shi min nurin lahut daga hasken wato ubangiji wannan lafazi lahut na'am babu shi a gunku allati kanat mene to wallahi wannan din yafi hmm. saboda wannan amfani da wannan ibarar ta wani nurin lahot lafazin allahot fassara ce ta larabci ga abin da mutanen greek yunaniyun suke cewa theology mun san a turance waɗanda suke wannan karatun duk abin da yake a wani abin ana ce masa al'ilahiyat wato dirasar ilahiyya logi da kuke ji a duk wasu abubuwa na ilimi ko ana cewa logi ma'anarsa knowledge ko ilimin biology ilmul ahya geology wane ne shi logi din ma'ana sa dama study ko karatu to theo kuma theo da t da h da e da o sa shine ubangiji a ilimin ko a yaren mutanen yunan wanda ake cewa ma greek kuma fiye waɗannan ilimin falsafa daga gunsu aka samu shi yasa ake cewa ilimin sanin allah ake kiransa theology to fassararsa a laraba shine lahot yau to sai amfani da shi mafiya kuma masu irin wannan amfanin ko kuma a larabci za ga suna ɗauko irin waɗannan ibaruru wanda asalinsu daga waɗancan suke wanda abin da ya fi dacewa shine kar a yi amfani da su a cikin littafan a magana akan sunar manzo sallallahu alaihi wasallam ina jin shi yasa malamin daga baya ya cire wannan ko wasu malamai sun masa magana shi ne ƙayan gaya mun hmm. nuru ne aka ce aiwa التي كانت نقطة بداية البداية النبوية أي بداية النبوة أو أن في أو شينا التي كانت شعلة من نور اللاهوت wannan kuskure ne ce daga hasken Allah aka ciro wannan kuma kana magana ne akan waƙiya wani lokaci mutum yakan ɗauko irin waɗannan maganganu daga littafan adabi ko kafin ya sake kallon su ya waiwaya masu rubutu akan adabi sau da za a ga su kuma ladabinsu dangane da addini in a cikin abin da za su faɗa haka yakan rabu ƙwarai da gaske to wannan aka za ta taftahu da jira zulmatin kufri wa dalal kuma da yake a na wannan hasken shine ya fara wato bankaɗe ya kuma tono hasken a duhun kafirci da kuma ɓata da ya jir da zulumat din ma'anarsu ɗaya ma'ana duhu yawa hatta zayyarat majral hayati hatta canza wato tafiyar rayuwa gaba daya wa adalat khatt kuma ta daidaita layin tarihi qalat aisha duk da wannan zancen da ya kawo larabci ne wanda baka bukatar sa kawai so yake ce bari mu saurari hadisin aisha shikenan hadisin aisha wanda ya kawo mana labarin wannan abin da ya auku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sakamakon zuwa mala'ika Jibrilu wanda wannan abun ya kai ga tarihi gaba ɗaya canza shikenan mun gane a Hausa to duk wancan adabin tana kyale masa kanta to Aisha radiyallahu anha tana cewa awwalu ma budi abihi rasulullah farkon abin da aka fara wa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min alwahyi na daga wahayi الرؤيا الصالحة shine mafarki da zai zo ya zama mai kyau mafarki mai kyau kuma zai zo ya zama gaske ma'ana mafarkin da ba tala ba ba rudani ba in ya ga abu to haka zai zo wato ya wayi gari ya gan shi fin naumi ya ce haka zai gan shi a bacci fakana la ya ya kasance baya ganin wani mafarki illa ja'at misal falaqi subh as-subh mun yi wannan satin da ya gabata ko yawa sai face kaga mafarkin nan ya zo ya auku ya tabbata kamar yadda gari zai waye thumma hubbiba ilayhi al-khala'u sannan sai aka soyantar da aka sa shi ya zama mai son wato warewa shi kadai ya koma gefe ya fita daga cikin sauran jama'a wakana kana yakhlu bi ghari hira'a ya kasance yana zuwa ya koma shi kadai ya ware a wani kogo da ake ce kogon hira Fa fayata hannasu yanayin ibada ya ta hannasu ma'anasta da larabci ya ta hannafu attahannufu attahannufu wa ma'anahu ta'abbudu yau in a ce ta'annafa in ka fassara shi da larabci ne ta'annafa me ma'ana ta'annafa menene hanif ta hmm? ji an fara ilimin kabir ana sa yara suna hanif ko menene hanifu wanda za ka ji ana cewa akwai daga nan ne mutane a hausance ba su iya fada ba su cewa hannabi yau hanif ne asalin sunan a larabci yawa wanda yake ya bar abin da yake ba daidai ba ya koma kan daidai yau kuma ana fassara shi da duk abin da zai zama ɗauke wata hanya ba mai kyau ba a bar shirka a bar al'ada a koma kan tauhidi da hasken qur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam shine suka fassara shi kuma cewa shine ta'abbud wa huwa ta'abbudu shine ya rika yin ibada allayali cikin dare zawatil adad na wani adadi qabla an yanzi'a ila ahlihi kafin ya ciru ya kuma koma zuwa iyalinsa wa ya tazawwadu lidhalika yakan yi guzuri domin wannan mana dauki dan abinci mun faɗa wancan sati da gabata ko zai dauki dan wani guzuri ya tafi da shi kogon Hira ya yan kwanaki a can yana ibada thumma yarji'u ila khadijata sannan sai ya komo zuwa khadija wannan babbar baiwar Allah matar manzo sallallahu alaihi wasallama ta farko a rayuwar duniya wadda kuma ita ce mace ta farko da ya sani sannan kuma ita ce mahaifiyar a dukkan 'ya'yansa banda ibrahim kuma ita ce wadda ta yi amfani ga musulunci a wannan farkon zamaninsa lokacin da musulunci ya fara zuwa kwata-kwata da aka yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wahayi khadija ita ce ta rarrashe shi kamar da zamu ji a wannan hadisi din mun taɓa zance da yawa akan wannan hadisin gashi mun zo kansa wannan hadisi ya nuna cikar hankali na khadija radiyallahu anha kuma ya nuna ta yi irin amfanin da ya kamata dama mace ta yi wa mijinta lokacin da miji ya dawo gida a razane a dugunzume hankali ya tashi saboda wani abu ya dame shi a waje to ya kamata a ce ya zo gida ya samu mai kwantar masa da hankali hissiyar wa ma'anawiyan ma'ana ya zama cewa duk abin da yake bukata ko jikinsa ne yake bukata ko kuma hankalinsa ne yake bukata da tunaninsa to a kwantar masa da hankali a wannan bangarori kowane iri ta tare shi da abin da za mu zo mu ji da lallashi kai har abin da ke nuna wato malama ce kuma mai tauhidi ma ba ana nufin ta riga shi sanin wani abu ba domin mun san mutanen dama can suna kan addinin annabi ibrahim gurɓata shi aka yi da wasu abubuwa ɗin don haka sanin akwai allah da dogaro da shi da yawansu suna da shi shi yasa za mu ji irin kalmomin da ta kwantar da hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da su don haka ashe ana son mace ta zama mai ilimi mace ta zama mai ilimi ka samu mace mai ilimi ka aura wanda ta san addininta kuma duk wanda yake da ya da ta cancanci aure shi ma ya bata ilimi yadda za ta amfani mijinta ya bar ta ta yi karatun addini ba wato kawai ya karatun boko ko tana makarantar boko to a ilmantar da ita addini ilimin addini nan shi ke sa rayuwa ta yi saiti ga mutum yana da hankali in ko bokon kawai ya yi ba tare da addinin ba za ka ga akwai abubuwa da yawa da ba zai yi su daidai ba musamman abin da ya shafi rayuwarsa ta addini zai ta buduma a rayuwa ba abin da ya dame shi illa mai duniyarsa za ta gyaru da shi kuma bai kamata ya zama rayuwar mutum ita ke nan ba ya kamata a haɗa wannan da wannan ka san duniyar ka san duk ƙarshen abin da mutum yake so fa a duniyar nan shine wani abu da zai amfani da shi na yau da kullum ko ba haka ba ko kuma a ce ya zama wani abu ko a ce ya yi kuɗi ya mallaki kaza ya mallaki kaza ya mallaki kaza shi ku karatun addini zai haɗa ka da ubangiji ubangijin nan da ba a iya duniyan nan za a yi alaka da shi ba a duniyan nan za mu yi alaka da junanmu ne ka nemi yadda za ka ci ka nemi yadda za ka sha ka nemi yadda za ka zauna da mutane ka nemi yadda rayuwarka za ta yi daɗi shi yasa za ka ga ko tunani ne mafi yawan masu irin wannan tunanin babban tunaninsu shine a samu ci gaba a samu kaza a yi menene a yi menene ko maganar eh, siyasa ce ta zo za ga kullum zancen da ake shine za a yi muku kaza za a yi muku kaza duk zancen kuma duk na duniya za saboda mai irin wannan kullum tunanin da shine da duniyar kaza za ta gyara kai ko ya kamata ya zama cewa ka gyara duniyar kuma ka gyara lahira ranar da babu mai maka amfani ban da kai kanka babu wanda zai zo ce zan maka kaza in an je gaban Allah zan zo in ce na san kai mutumin kirki ne babu mai maka wani yadda kake son sa da haka karka ɓata lokaci a ce ga wani abu zai shigaltar da kai da harkar addini da harkar duniya da kasuwanci da siyasa da menene ubangijin ka ya zama shine sama da komai wanda ka fi mai da hankali a kansa da haka kuma kai tarbiyyar 'ya'yanka su zama mutanen kirki babban abin da ƙarshen duniyar da za a menene mutum yake so ne duk abin da wani yake so to wani ya riga shi samu kuma ya ya mutu yanzu baya ko kuma yana nan yana yawo abin can ɗin da aka san shi da shi babu yanzu kuma sannan zai mutu in ya mutu kuma yana fadawa kabari mala'ikun nan biyu ba za su kasa zuwa ba ko ba su ne? za su tashi shi to zauna man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka babu wani abu banda wani ba mai ka tara wacce irin mota ka shiga wanda irin matsayi ka samu dawa dawa kai shawara ya aka yi garin ku bai ci gaba babu mai tambayar ka wannan don haka ya kamata ko da ana wani abu duniya ta kyau wannan ba a ce kar ai ba amma ya zama cewa yadda Allah maɗaukaki za a je gare shi abu ya kyau shi ne a hannu kuma ya fi komai muhimmanci a gun mutum Allah maɗaukaki ya ta zanke mu to don haka za mu ga samun mace mai hankali mai ilimi babban guzuli ne ya komo gun khadija fa ya ta li sai ya sake wani guzuli din hatta ja'ahu al-haqq har sai da gaskiya ta zo masa wa huwa fi ghari hira a lokacin da yake kogon hira fa ja'ahu al-malaku sai mala'ikan ya zo masa jibril kenan fa qala sai yace iqra ka karanta yi karatu fa qala sai yace ma ana bi qari ani ban iya karatu ba ba makaranci bane Allahu akbar qala sai yace fa akhadhani fa ghattani sai ya kama ni sai ya matsa ni shi ne zaɓani ya matse ni hatta balaga minni aljahd har sai da ya kai matukar wato takurawa gare ni wahala shine jihad hmm. thumma ne sannan sai sake fa qala sai ce iqra sai karanta mana fa qultu sai ce ma ana bi qari'in sai sake maimaita ani ba ke karatu ba fa ni. sai sake kama ni fa ya sake matsi ma'arsala ne sannan sai sake ni faƙala sai ce iqra karanta faƙuntu sai nace ce ana bi wannan abun da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa mala'ika jibril akwai manya-manyan darussa a cikinsa babba daga ciki shine wato mutum duk yadda yake kada ya faɗi abin da bai san shi ko kun ga cewa ya karanta da yake ba a riga an gabatar da karantar da shi din kafin wannan lokacin ba babu abin da nace sai ce ma'ana bi qari ba wani karatu kun ga kenan mutum kada ya tsallake abin da bai sani ba ko yawa Allah ƙarya ko tambaya ake masa a rayuwar duniya menene kaza baka sani ba in ce zan bincika ko kuma ban sani ba zaman ka lafiya kenan amma ka kirkiri abu ka ce za ka faɗa saboda ka fita daga wata wahala ko daga kunya gaban mutane ta wannan tashin hankali kun ga fa matukar abin da mutum zai samu eh, a ce mala'ika ko duba mala'ika da yadda halittarsa take da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya labari da kuma irin karfin da yake da shi a ce mala'ika ne ya matse ka to wace wahala ce ta duniya ta kai wannan kage amma duk da haka bata sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi abinda bai sani ba dan ya tafi kansa sai ce ma ana bi qari'i ni ba makaranta ba ba makaranci bane ban san me zan karanta me kake so in karanta to me ya faɗa da yace ma ana bi qari'in yace fa akhadhani fa ghattani thalitha ya kama ni karo na uku ya matse ni sun arsalni sannan sai sake ni fa qala sai kuma ya faɗi abinda aka aiko shi ya faɗa min shine me iqra bismi rabbikal ladhi khalaq karanta da sunan ubangijinka allazi khalaqa wanda yi halitta khalaqa al-insana min 'alaqin ya halicci dan adam daga wato gudan jini iqra karanta wa rabbuka ubangijinka kuma al-akramu shine mafi karimci sannan a biha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a sun ce abinda ya karanta masa a lokacin har zuwa allama da insani malam ya alami ayoyi guda biyar na farko din ba iya wannan ukun da ya faɗa a hadisin ba yau ya karanta masa har ayoyi guda biyar na farko zuwa allama da insani malam ya alam faraja biha rasulullah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma da wannan lafazi da wannan abu da wannan damuwa da wannan firgici yarjufu fu'aduhu zuciyarsa tana kadawa shine yarjufu tana rawa saboda damuwa da tashin hankali da ya samu domin irin wannan abun abu ne da bai taba samun sa ba bai kuma taba jin yadda abin ya samu wasu babbalantana a ce ya sami wani eh, mai ake cewa a zuciyar ka san abu idan ka san zai zo maka to lokacin da ya zo baka cika samun tashin hankali amma idan ya zo maka faji'atan ma'ana babu shi kafi damuwa kafi firgicewa to da ya taɓa jin labarin ga yadda annabawa suke in an zo musu to kila da ya samu wani istidad nafsi wato ya zama zuciyarsa ta shirya wa abin kafin abin ya auku za ka sai ya zama cewa zuciyarsa ta kada tana rawa fa dakhala ala khadijata binti khuwailid ya shiga ga khadija ir khuwailid radiyallahu anha wa ardaha wa askanaha aljanna fa qala sayyati zammiluni zammiluni kulilli bayni kulilli bayni me yasa ce zammiluni zammiluni ga ta ita kadai ce ya ce zammilini in hmm, kana magana da mace in guda ɗaya ce ah, abinda zaka ce dama shine if ali uktubi zammili da zai ce a larabci wannan nuna mana al'ada ce ta larabawa dama in ana magana da mata akan girmama su ku yi mun kaza ku yi mun kaza ko da ita kadai ce haka larabawa suke magana da matansu ina jin mun taɓa magana akan wannan wani lokaci har zuwa yanzu haka za ta ji kawo mun kaza sai a faɗa da lafazin jam'i kamar su maza ne da yawa wani kuma shine aka yi a cikin alkur'ani ayar da Allah madaukaki ke magana da ahlul bait da yake cewa inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlul bait wa yutahhirakum tatheera amfani da lafazin jam'i anan an yi amfani da shi ne dama haka ma akan yi wato adiresin matan ana magana da su don girmamawa gari su ko baka ce da fassarar wato waccan riwaya ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya shigar da Ali da Fatima da Hassan da Hussein a cikin kisa'i yace su ma ahlul bait ne wannan abin da za a ce su ma ahlul bait ne matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su ne asalin ahlul bait ma'ana su ne mutane gida kamar da Allah madaukake magana da matar Annabi Ibrahim a ah, da yake cewa ah, rahmatullahi wa barakatuhu alaikum wa ahlal bait rahamar Allah da albarka ta tabbata akan ku kuma matar ita kadai ce a lokacin ahlal bait zaka da Allah a kara buɗe da abubuwa ga yadda asalin maganganu suke ah, yana taimaka mana mu fahimci addinin musulunci yadda ya kamata fa zammaluhu sai ta lullube shi hatta a ba ar-rawhu har sai da wannan firgici ya tafi ya bar shi fa qala li khadijata a lokacin sai ce ma khadija radiyallahu anha mali ne ya same ni ma'ana me ya auko min yau wani sabon abu nake ji wa akhbara hadin khabar sai ba ta wa akhbara hal khabara sai ba ta labarin yace kin ji kin ji kin ji ina kogon hira sai mala'ika ya zo sai kaza sai kaza sai ji an kama ni an yi kaza an yi kaza har zuwa ƙarshe laqad khashitu ala nafsi yace wallahi na tsoratar wa kaina na ji tsoro ko wani abu marar kyau ne zai same ni fa qalat khadijatu sai khadija tace to bari ku ji maganar mace mai hankali sai ce kalla a'a sam sam wallahi ma yukhzika Allah abadan wallahi Allah ba zai tozarta ka ba tozartawa ba daga Allah ba Allah ba zai tozarta ka ba A innaka latasilur rahim to al'adar balarabe dama maganar sadar da zumunci da kyautatawa mutane kyautatawa iyaye da kuma taimakawa waɗanda suke bukata babban sababi ne da ake girmama ɗan adam saboda shi sai ta ce lalle Allah ba zai tozarta ka ba domin me. sai ta kawo wasu abubuwa da ta san ayyuka ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba yin su don wannan Allah ba zai tozarta mutum ba sai ta ce da shi innaka latasilur rahima kai kana sadar da zumunci wa tahmilul kalla kuma kana daukar nauyin mutane alkalla shine nauyin mutane ma'ana idan wani ya zo da damuwarsa kana yaye masa wanda ya zo da kukansa kana share masa shi wa tuksibul ma'duma kuma idan mutum ya zo ba shi da shi kana bashi aksabahu ya bashi yawa ba na sha kasbu kasbu shine kai aiki ka samu kudi ko yawa to ka samar wa mutum wani abu ko ka samar masa aiki ko ka samar masa wani abin da zai warware damuwarsa shi ma ana ce masa wato kasbu wato aksabtahu ana ce kai ka samar masa al kuma da bai da shi hmm. a ah, wa taqrib dhaifa kuma kana girmama bako in kai bako kana zaune da shi ka bashi masauki qirab bayt suna ne da agun balarabe ya fi abin da muke cewa girman bako kawai ya kunshi abubuwa da yawa da bashi masauki da bashi abinci da kuma bashi abin da yake bukata shi sa suka sa shi ka'ida kwana uku bayan kwana uku ba laifi bane a ce to ya samu kuma inda zai biya haya a shar'ance ba laifi bane kyautatawa kuma a kyale shi in ka kyautata in ko baka so ba kana da wani abu da za ka yi to sai a ce to eh, kwana uku ta yi ta haƙƙi sai a taimaka kuma a samu wani ko kuma ku yi dabarar da za ku yi gwargwadon irin halin da yake ciki a samun masa wani wurin kuma daban musamman wanda yake na al'ummar musulmi wannan daidai ne kamar dai mutum shi kadai ne haƙƙin sa wannan yawa Allah madauke ce maka wannan baya nufin in an samu wanda yake buƙatar taimako kuma a ce to bayan kwana uku kuma a kore shi a ga dai gwargwadon halin da ya zo da shi a taimaka masa to wannan abu girmama bako yana cikin halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Khadija a lokacin sai take cewa gaskiya na tabbata Allah kai na rantse kai Allah madaukaki ba zai tozartar da kai domin kana yin waɗannan abubuwa kana sadar da zumunci kana taimakon mutane kana ɗaukar su kana girmama bako kana bashi masauki wa tu'inu ala nawa'ibil haqqi kuma kana taimako akan musibun yau da kullum in suka auku na gaskiya sun aukawa mutum ka taimaka masa fantalaqat bihi khadijatu sai khadijatu radiyallahu anha ta tafi da shi hatta atat bihi waraqat ibn nawfal har sai da ta wurin waraqat ibn nawfal ibn asad ibn abdul uzza ibn ammi khadija akwai wani dan baffan khadija in an ce dan baffa ma'ana wanda yake da babanka da nasa uwa ɗaya uba ɗaya yau ko kuma uwa ɗaya ko kuma uba ɗaya kawai duk dai ma'ana wa da ƙani ne da babanka da nasa to warakatu ibn naufal ɗan ammi ne shi da shi da khadija iyayensu ɗaya yau ko in ce iyayensu iyayensu ɗaya wa kana ta tanassara fil jahiliyyati kuma wani mutum shi din wani mutum ne wanda ya karɓi addinin kirista a jahiliya ma'ana zamanin jahiliya ta larabawa to shi din ya karɓi addinin kirista addinin kirista kuma a lokacin nan akwai guntun tauhili a cikinsa domin waɗanda suka gurɓata shi din ba gaba ɗayansa a lokaci guda ya gurɓace ba ina jin lokacin da muka yi eh, darasin tafsiri mun yi maganganu da suka shafi wannan kaɗan da ba da tarihin lokacin da kiristanci ya fara gurɓacewa musamman lokacin da aka yi majma liqiyya suke ce mishi a shekara ta 325 ta miladiya a wani taro wani sarki constantine da ya tara malaman kirista na duniya baki daya shi mutumin roma ne don haka ya san addinin romawa shirka ta romanci ta mutanen roma ita ce addininsa sai ya karbi addinin wato annabi isa alaihi salatu a lokacin nan da ya karbe shi sai sababin da ya gurbata shi ya canza shi ya koma bautar wani abu ba Allah ba shi yasa a lokacin nan ya tilastawa malamai suka karrara cewa annabi isa dan Allah ne ko kuma Allah shekara 325 bayan haihuwar annabi isa aka yi wannan abun shi sarki din ya tara su ya tilastawa tilastawa domin su kun san addinin su taro ne ake yi sai malamai su hadu duk ra'ayin da suka dauka to za a dora wa duk wani mabiyi a duniya sai ya bi wannan ra'ayi ta kowace hanya ba magana ce ta littafai ga nan kowa karanta ya ijtihadin sai fahimci wani abu ko in ya zaɓa sannan ya tinkari malamai a gaya abu mai ba to a lokacin nan wannan kiristanci wannan ra'ayi kai ya shiga kiristanci na cewa annabi isa allah ne kafin wannan lokacin babu shi yasa akwai waɗanda suke kan addinin na asali na annabi isa alaihi salatu wasalam na tauhidi wanda basu su yarda da cewa shi allah bane basu su yarda da cewa dan allah bane basu su yarda da cewa shi na uku bane a cikin alloli uku kamar da suke faɗa salisu salasa su wannan sun yarda da tauhidi cewa allah ya aiko annabi isa ne a matsayin bawa a matsayin manzo yawwa an haife shi ne miraculously wato ta hanyar mu'ujiza aka haife shi ba tare da uba ba wannan kuma iko ne na Allah baya nufin cewa Allah ne ubansa na azan Allah wa don haka su ba su yarda da wannan ba waɗannan su ana ake ce musu muwahidun a lokacin ana ce musu al muwahidun su ne har zuwa yanzu akwai gyauransu ana ce musu unitarians amma yanzu a 'yan protestant na america sun janye su sun fi ƙarfinsu ya zama cewa ba a majin sautinsu kwata-kwata an bata musu da suna da komai amma har zuwa yanzu akwai wasu daga cikinsu sunansu waɗannan ana ce musu unitarians ba su yadda da cewa annabi isa allah bane ba su yadda da cewa ɗa bane ko kuma ɗayan uku a sun yadda da cewa allah shi kaɗai ne shi ya aiko annabi isa a matsayin manzo ya su mai hukuncin waɗannan in an same su in na tambaye ku za a ce musu musulmi ko ba musulmi hmm? sun yi da Allah ɗaya ba su yi da abin nan yawwa ba za mu ce musulmi ba ne don me ba su yarda da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don daga zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda bai yarda da shi a matsayin annabi manzo daga Allah ba to ba musulmi ba ne duk addinin sa duk yadda yake ibada duk yadda yake taimakon mutane duk yadda yake aikin kirki in bai yarda da ko ya ce la ilaha illallah kun ga la ilaha illallah ai kowanne annabi ya faɗe ta ko to juz'in da zai cika masa addinin sa shine yace Muhammadur Rasulullahi duk wanda bai ce Muhammadur Rasulullahi yayi imani da manzo Allah ba to ba musulmi bane shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma yasma'u bi min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wala yu'minu bi illa wala janna shi ba wanda zai ji labari na ji kawai mutum ya ji cewa ga manzo ya zo daga Allah sunansa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam an aiko shi da littafi ya zauna bai bincika ba kuma bai yi imani da shi ba bayan ya ji labari bai yi imani da shi bai mutu akan haka yace sai fati ya shiga wuta ko bai hude ne ko ban sare don haka a wancan lokaci masu addinin da suke kan addinin annabi isa alaihi salatu wasalam ba tare da sun gurɓata shi ba akwai guntunsu a cikinsu akwai warakatu bin nawfal wannan dan ammin khadijatu radiyallahu anha sai ta je gare shi wa kana mar'an tanassara fil jahiliyyati wa kana yaktubu al kitab al ibrani ya kasance yana rubuta littafin ibriya ibriya yaren yahudu ne yawa da shi aka rubuta littattafan su da yawa fa yaktubu min al injili bil ibriyati yana rubuta bil ibraniya kai yana rubuta littafin injil da lugar ibriya ما شاء الله أن يكتب ما نقول قدر أبن علم أنك يا إلما تدشين إلما يربوتها وكان شيخا كبيرا قد عمي يا سوف يا جلما حرما يا مكنسي فقالت له خديجة سي خديجة تدشي يا ابن عم يا لن أمينا اسمع من ابن أخيك سورالي وتم غنى لغلن لن أوانك فقال له ورقة سي ورقة يتد النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا ابن أخي ya dan uwana maza za menene abin da ka gani din nan menene ya zo maka da kake gani fa akhbarahu rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi labari khabara ma ra'a ya bashi labarin abin da ya gani fa qala lahu waraqa sai waraqa yace da shi hadha an-namus alladhi nazzalahu Allah ala Musa wannan ita ce shari'ar da annabin Allah ya saukar da ita ga annabi Musa namus lafazi ne a larabce yana da ma'anoni da yawa daga cikinsu akwai shari'a ana ce mata namus shi kuma manzo daga Allah wato mala'ika mai zuwa da sako daga Allah shi ma ana ce mata namus ma'ana za a iya ɗaukar wannan shi ne mai saƙon nan da ya zo daga Allah irin wanda ya zo gun annabi Musa ma'ana annabi Musa ma haka aka yi masa kaga annabi sallallahu alaihi yanzu ya samu wannan ilimi ko cewa annabawa a ce hakan akan musu a zo musu da wahayi da irin wannan siga din ya laita ni fiha jaza'an ina ma zan kasance a cikinta fiha wannan damirin ya udu ala me annubuwa yawwa ya laita ni ina ma a lokacin da za ka zo da wannan saƙo na annabcin nan jaza'an a ce ina cikin ina cikin samartaka shine an ce jaza an turna haka kuta ko domin a dabbobi a babin zakka ai akwai ana cewa za a fidda jaza'a ko wato da yar shekara cikakkiya guda ɗaya ko shekara uku gwargwadon halin dabbobin to shi nan yana nufin shabban yana nufin ina ma ne saurayi ne cikakken saurayi mai ƙarfi yauwa laita ni a kunu hayyan ina ma ina da rai in yukhrijuka qaumuka lokacin da ka za su zo su kore ka daga wannan garin su fidda kai ina ma ina da rai faƙala rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi awa mukhrujiyahum awa hum? ma'ana su dinnan yanzu za su zo su fidda ni ma'ana a hum? su dinnan mukhrujiyya za su zo su fidda ni shi ne ya tambaye shi qala na'am sai ce lalle za su fidda kai daga garin nan za su kore ka lam ya'ti rajulun qattu babu wani mutum dindini ba a taba sanin har abada ma'ana sam sam kai ma ma'ana ta sam sam ba a taba samun wani mutum ya zo da bi misli ma ita bihi da irin abin da ka zo da shi illa uziya a illa udiya sai fati an yi gaba da shi babu da mutumin da zai zo da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai zo da shi sai face ya samu abokan gaba me ya zo da shi dama raba mutane daga abin da suka saba a ce su daina al'adunsu da suka tashi suna yi iyaye da kakanni a ce su daina bautar gumakan da suka saba bautawa iyaye da kakanni duk wanda zai zo da wannan kusa ya samu matsala da mutane wannan kuma haka yake ba a taba samun annabi ba tun daga annabin annabi wato manzo na farko wane ne manzo na farko annabi nuhu annabi na farko annabi adam shi da 'ya'yansa duk musulunci suke don haka ya ci gaba da koya musu abin da suka sani ne na addini wanda ya koya musu amma kafirci ba a same shi ba sai zamanin annabi nuhu shi yasa shi ko manzo shine wanda ake aiko shi zuwa ga wanda suka kafirta shine bambancin annabi da manzo yawwa eh, shi kuma annabi adam annabi ne amma ba manzo ba mun fahimci wannan yawwa amma annabi ne to farkon manzo shine annabi nuhu alaihi salatu wasallam da ya zo wa mutanensa wannan damuwar ta same shi ba an kore shi ba an jefe shi yawwa hakanan duk wanda ya zo bayan sa sai an samu wani annabi ibrahim an jefa shi a wuta allah maɗauki ya mai da wutan nan ta zama mai sanyi ah, musa alaihi salatu wasalam shi ma ga yadda aka aka fidda shi wannan ga banu isra'ila da aka aiko shi wurin su suka yi ta botsare masa suka yi ta kangarewa suka yi ta inadi yawwa duk wannan hali ne da dole mutum ya same shi in zai zauna da mutane kada mutum yana ilmantar da mutane abin da zai musu amfani a lahira su kuma zuciyoyinsu abin da suke so shine abin da za su ji daɗin duniya ba za su shirya ba yawwa da haka ya kwantar da hankalinsa ya yi abin da allah maɗaukaki zai ba shi lada a kai kada ya damu ba za su shirya a ce wai kowa daga cikin ɗan adam yana son ka gashi kuma kai ka zo ka ce masa ba daidai yake bai tashi ya koma daidai shi yana ganin tun kafin a haife ka yake yin abin da ya yarda shine daidai to kaga waɗannan abubuwan ana samun saɓani saboda su to haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya zo wa al'umma da wannan ya sami wannan abun shine shi da yake ya san wannan abun a littafan da suka gabata sai yake gaya masa duk annabin da ya zo ko kuma duk mutumin da ya zo da irin wannan abin da kai ka zo da shi cewa a daina bautar gumaka a koma bautar Allah to hakika ba a taba samun wanda irin wannan ba sai face ya samu abokan gaba wa in yau muka. inda ranarka ran da zaka zo kwanakin da zaka yi zo da annabcin nan zai same ni a ansurka nasran mu'azzara da ranar za ta zo ka zo da annabcin nan ka gaya wa mutane ka kira su wallahi zan taimake ka taimako mai karfi mu'azzaran ana nufin kawiyan shadida zan zama tare da kai sun hmm. malam yanshab sannan sai bai daɗe ba lam yanshab ay lam yalbas ma'ana bai zauna wani lokaci mai dadewa ba waraqatu din an tuwfiya wa fatara alwahy sai shi wannan waraqatu bin nawfal bayan ya faɗi wannan ba a dade ba sai ya rasu kuma sai wahayi ya dakata ya tsaya aka saurara aka samu wani lokaci mai tsawo ba wai mai tsawo da yawa ba ma'ana tun daga wannan dai ba a sake kuma wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ba wannan shine hadisin da aisha ta ruwaito a cikin sahihul bukhari ingantaccen hadisin ne babu rikici a cikinsa yau to malamin saboda ina so mu sauri mu gama wannan gefen yace malamin sai ya kawo wata riwaya kuma daban ta wannan isar. amma da wani abu ko da wani lafazin daban sannan kuma da wata fuska daban wanda za mu ji mai ke cikinta akwai matsala a ciki yace warawa tabariyu الإمام محمد بن جرير الطبري يا رويتو <clears throat> إما جنا كذي تاريخي ما فيها يا رويتو لي أين تاريخهم تقول أيوة، تاريخ الرسل والأمم والملوك تاريخ تاريخ الرسل والملوك آه، روى الطبري ومن هشام دكما ابن هشام ابن هشام سين وان دي رويتو آه، سيرة ابن إسحاق ابن إسحاق سين أسل وان دي فار رموت المغازي da kuma sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ne ta same mu ita wannan ba shine ne farko kwata kwata ba akwai wanda suka suka rubuta kafin sa su Musa ibn Uqba suna cikin manyan marubuta su ma a tarihi sirar magazi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zaka rika jin su in kana karanta littafin sirar to ibn Hisham yana cikin wanda suka ruwaito daga ibn Ishaq suna ruwaito ma yufidu abin da ke nuna annahu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kharaja min gari hira ya fito daga kogon ira ba a da mafuji a bilwahi bayan an masa mufaji'a wato an zo masa bazata da wannan wahayi sun maraja'a wa atamma jiwarahu sannan sai ya sake komawa ya karasa kwanakin da ya saba yi a cikin kogon wa ba a da zalika raja ila makka sannan sai ya kuma sake dawa makka a wannan riwayar ta aisha da makaranta radiyallahu anha babu wannan a ko to su a riwayar tsabari da ibn hisham sun ruwaito abin da ke nuna cewa bayan an yi wannan abin da mala'ikan ya zo ya fito shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ya sake koma ya karasa kwanakin sa sannan ya dawo kuma ya bi maka hmm. a wa riwayatu tabari tulqi bau'an ita riwaya tabari tana ba mu wani haske ala sababi khurujihi akan sababin wannan fitar da yayi wa haka nafsaha ga nassinta bari kawo maka ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'da dhikri maji'il wahyi bayan ya ambaci zuwan wahayi din sai yace walam yakun min khalqillahi abghadu alayya min sha'irin aw majnun babu wanda nake ki a rayuwa daga cikin halittar Allah madaukaki wanda nake ki irin a ce mutum mawaki ne ko kuma mahaukaci kuntu la utiqu an anzura ilayhima na kasance ba na iya juriyar in kalle su ma kwata-kwata in kalli wannan a ce wannan mawaki ne a ce mahar in ina kallon ko kuma a ce mahaukaci qala qultu sai sai nace innal ab'ada yani nafsuhu sha'irun aw majnun lalle shi fa yake faɗa wai a wannan ruwaya amma kafin in fassara wannan kalmar bari ga muku cewa wannan riwayar wannan lafazin da nake karanta muku nan yana cikin wannan riwayar da hukuncin da shine bata inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawa saboda wasu abubuwa da na farko isnadin kamar da zamu zo shi na biyu akwai maganganun da bai kamata a ce an dangana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce ya faɗe su ba a lokacin nan ko a kowane lokaci ba yawa wai a yadda ruwayar ta zo su suka ambata cewa wai a lokacin shi sai yake cewa innal ab'ada la sha'irun aw majnun lalle ni mai waka ne ko mahaukaci ma'ana kafin ya ji ya zo ya haɗu da waraka ta naufal ya gaya masa ga halin da ya ji shi kuma ya fassara masa cewa wannan fa annabci ne sai ya ɗauka kamar kamar yadda wannan ruwa take nuni ma'ana kamar yana jin ko motsin hankali ne ya same shi ko aljanu ne suka shiga kansa domin in mutumin da bai saba wannan ba in a sauran mutane ne ba mamaki ya faɗi wannan amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda mun karanta yadda Allah madaukaki ya kare shi daga kowace irin damuwa to irin wannan ba ta so ba dangane da shi yadda ruwaya ta zo ita ce wannan in an ce al'abada a larabci ana amfani da al'abad mutum yana magana a kansa ya ce ka wannan manisancin wannan mutumin naku fa kamar irin wannan usulubin da zaka ji misali eh, ai kuma haka a tsarin kamar za ka ji mutum yana magana a kansa sun ce to gogon naku fa yau kaza to irin wannan ne uslubin a larabce mutum yana ce ma kansa al'abad kaza da kaza lokacin da ma'id ya zo bayan ya yi zina ya zo kuma zan Allah sallallahu alaihi wasallam yana so a yi masa haddi akwai ruwayoyi da dama da suka zo da wannan lafazin innal ab'ada qad zana ai wannan gogon naka fa yayi zina ma'ana wannan nisantan ba nisantaccen bawan Allah asalin al'ab'ati wanda aka nisanta shi kamar shi wannan la'anan nan idan mutum yana faɗar abu yana zargin kansa to kan amfani da wannan lafazin mun fahimci wannan kamar annabi sallallahu alaihi wasallam anan wai yana zargin kansa ne yana faɗa cewa shi fa yau wani abu ya same shi ko mawaki ne shi ko mahaukaci Allah kiyaye manzo sallallahu alaihi wasallam ba haka yake ba sai yace la tuhaddath biha anni quraish abada ba zan yadda quraishawa su je su bada labari ma akan cewa ni mahaukaci ne ko mai waka ba gaskiya ba zan yadda da wannan ba ba zan yadda ba ni la'amadanna ila haliqin min aljabal wai ce zan je zan nufi shine ya yake abunku na kun shi duk babu wani abunku sai ina fatarar suwaye ka Allah saka musu da alheri da suka cire wannan abun abu to ya kamata in koma nuska ku dai mu kyale an yi wa littafin aiki an shigar da wasu abubuwa da yawa kowanda da ya shigar da su shi malamin sannan daga baya ko malamai sun nuna masa irin waɗannan abubuwan ya cire ya kawo wannan kissa wanda hakika ni kai na ne mamakin ta yana cikin abin da ya fara rubuta ta kissar ba ta inganta ba za ku ji ana cewa wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da wannan abu ya faru har hankalinsa ya tashi ya ce shi zai je ya hau kan dutse wai ya rubuto don ya kashe kansa ba shi kar a zo a ce ya taɓa yin hauka ko ya abin dan me za a ce aljanu sun shafe shi wannan riwaya sam sam bai kamata a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce ya faɗe ta ba amma dan kada ko da wata ran za ku ji wasu mutane su ce za su tuhumi ko tuban allah sunna da nan an soke annabi an faɗi kaza da kaza to malaman sunna ba su da ruwayar ba mun fahimci wannan yau faɗin ta a faɗi cewa ba daidai din mace yana da amfani yawa don nan gaba ko za ka ji wani ya faɗa to ka ce a wannan kissar ai ƙarya ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗi wannan magana ba yau na farko daga cikin illolin akwai manganun to da yawa mu kyale su ba sai mun karanta ba amma mun faɗi illar abin nan ɗin tabar ya roci wannan daga malamin su ibnu humayd ya ce na salama an muhammad ibn ishaq qala haddathani wahb ibn kaysan zubair wa الزبير وهو يقول لعبيد بن عمير asalinta wani tabi'i ne sunansa ubaidu bin umair shi sai wani da wancan maula ali zubair din yace da shi ubaidu uh, umair ba mu labarin abin da ya samu manzan Allah sallallahu alaihi lokacin da wahayi ya zo masa tabi'i wanda bai ga manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ya zauna ba da mai ba da labarin abin da ya auku ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mun fahimci wannan don haka shi yasa yana ga cikin illolin wannan riwayar bai faɗi sahabin da ya bashi wannan labarin ba don haka akwai irsali abu na biyu salama dinnan ya saba ma sauran sikat da suka rubuto wannan ruwaya duk da abin nan shi din ibn hajar a cikin tatribut ta'lib yana cewa saduqun kasirul khata'i saduqun ne shi amma kuma mai yawan kuskure a wajen sa shi wanda ya rubuto wannan riwaya kun ga da Allah madauki ke kiyaye sunnar sa sallallahu alaihi wasallam duk wata magana da zaka rika ji haka haka baka fahimce ta ba ku je ka fara binciken isnadin hadisin tukuna za ka ga cewa malamai sun magana akan abin in dai har ba daidai din mace za ka ba daidai ba in kuwa kai ne baka fahimta ba za a maka bayanin me ake nufi da ita yawwa don haka ya ruwato wannan abu ga kuma shi halinsa matsayinsa abun malaman hadisi shine saduqun kathirul khata akwai wanda ya ruwato wannan eh, riwayar mai kyau wacce gabata ta Aisha akwai Ziyad ibn Abdullah al-Bukai ya daga Ibn Ishaq ne shi tun da shi ma wannan ya ce daga ibn ishaq ya rubuto shi ma daga ibn ishaq amma bai zo da wannan maganganun da aka dangana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa zai je haudu zai fado ya kashe kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya gaya mana cewa wanda bi ya kashe kansa ko da me ya kashe kansa to da wannan za a azabtar da shi ya za a zo ya aikata wannan tunani ba zai yi ba shi bane sallallahu alaihi wasallam har zai mana shi duk wanda ya hau dutse ya gangaro daga kan babban dutse wai dan ya kashe kansa to ran tashin alkiyama haka zai ta gangarowa ana dawo da shi yana ta yi azabar tasa ke kafin a sashi a wuta wanda ya ɗauki wuka ya cika wa kansa wai shi ya kashe kansa to haka zai zo tashin alƙiyama da a shi wuka ya ta cika wa kansa kafin a ƙarshe a jifa shi wuta wanda ya kashe kansa da shaƙewa ya sa igiya shi haka za a shi ma za a shaƙe shi ya faɗo a mayar ya faɗo a mayar har a mayar shi kuma wuta da haka mutum ya kashe kansa wannan babban laifi ne ba kafirci ba ne amma babban laifi ne yawwa kuma hukuncinsa shine shiga wuta to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi karantar da mu wannan ya za a ce wannan tunani ya zo masa da haka wannan hadisi ba daidai bane yawa ko in ce wannan riwayar ba daidai take daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma illa ta uku shi ibnu humayd ma malamin tsabari muhammad ibnu humayd razi hukuncinsa abun malaman hadisi shine da'ifun jiddan a ka'idar mustalahul hadith in aka ce wa mai riwaya da'ifun jiddan to in ka ga hadithinsa kana ganin hadithi da da'ifun jiddan a ciki to eh, sunan hadithin munkar hadithi a ce mutu wannan hadithi munkar ne mun gane wannan yawwa kuma sannan dama akwai nakara din babba a ciki saboda an rawaito abinda ya saba abinda sauran malamai suka rawaito wannan maganganun eh, shekul albani albani yayi su a silsilar eh, silsilar da'ifa in ka same ta hadisi na 4858 ya yi magana akan rashin inganci da rashin kyawun wannan maganganu din a don haka a kiyaye ko da an ji su amma alhamdulillah da nuskar ku babu ita shi kenan muna fata allah maɗaukaki ya ƙara wa annabinsa sallallahu alaihi wasallama daraja ya mu kuma ya ba mu ikon fahimtar addininsa da kuma rayuwar da ya yi da halayen da ya amfani da su kuma Allah ba mu irin su mu haɗu tare da shi fi jannatul firdaus wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh